من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك السلام عليكم ورحمة الله mu da wannan yammaci na juma'a sha tara ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ya ce salamu alaikum wa alaikum salam ya ce malam ina son ƙarin bayani akan wannan hadisi lallai imani zai nannaɗe ya tare zuwa madina a ƙarshen duniya kamar yadda macijiya take naɗewa zuwa ramunta bukhari ya rawaito sai sa lambar hadisin da kuma muslim to yadda lafazin hadisin yake imani zai koma zuwa ga masallatai guda biyu an gane ko ya azuru bil masjidaini kama ta azuru hayyatu ila juhriha imani zai tattare zuwa ga masallatai guda biyu ana nufin masallacin makka na ka'aba da kuma masallacin madina na manzan allah sallallahu alaihi wasallam abinda wannan yake nufi waɗannan mutane za su zama kowa kwatanta addini da kuma ɗabbaƙa shi waɗannan ƙasashe guda biyu za su fi kowace ƙasa ba da ‘yanci na yin addini da kuma kwatanta shi da haka yadda ka ga macijiya take samun nutsuwa da sakewa a ramunta to haka addinin musulunci a ƙarshen zamani zai fi samun nutsuwa da sakewa wajen aiwatar da shi a waɗancan wajaje guda biyu haramin maka da kuma haramin madina takarda ta biyu mai tambaya ya ce assalamu alaikum ya inganta mutum ya samu saiwar itatuwa ya jiƙa ya yayyafa a irin masara dawa ko doya kafin ya shuka wannan dabara ce ta noma ba magana ce ta inganci ko rashin inganci ba abu idan ya shafi duniya to ana ba wa mutane dama su gwada hikimarsu da basirarsu idan sun ga abin ya yi to sai su ci gaba da yi in bai yi ba kuma sai su canja wata dabarar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je madina ya tarar da manoma suna yi wa dabino wata iriyar dabara ta noma abinda ake kira da barbara ko kilili ko aure to sai annabi ya hana su da ba su yi ba shekara ta zagayo kuma dabino ya ƙi sai suka dawo suka ce to ka hana mu mu yi abin da muka gada iyaye da kakanni na dabarun noma kuma gashi dabino bai ba sai annabi ya ce antum a'lamu bi amri duniyakum ko kuka fi ni sanin al'amarin duniya ku kuje ku ci gaba da yi saboda a nan babu wani abu na laifi ko na sabo ballantana shari'a ta shiga ta hana ko ta sa ko makamancin haka amma lokacin da sayyidina amru dan as ya zo ƙasan misra bayan mutanen misra sun karɓi musulunci sayyidina umar ya turo amru dan as a matsayin gwamna sai ya tarar da mutanen misra duk shekara sai sun ɗauki budurwa sun jefa wa ruwan maliya sannan yake ba su ruwa amur dan as ya san wannan matsala mutanen madina sun taba gaya wa annabi suna yi wa dabino kilili annabi ya hana su dabino ya ki sai amur dan as ya rubuto wa sayyidina umar wasiƙa cewa ga abin da mutanen misra suke yi su duk shekara sun yadda ruwan maliyan misra baya ba su ruwa sai sun ɗauki budurwa sun jefa masa yaci sai sayyidina umar ya ce rabu da su sai rubuta wa maliyan wasiƙa ya ce in kai kake ba wa mutane ruwa karka bayar bana ba za a baka budurwa ba in kuma Allah ne ke ba da ruwa to bari mu gani da aka sayid na umar ya ce a madadin a jefa masa mutum ya ci a jefa masa wannan wasiƙa da aka suka zo suka jefa masa wasiƙa sai ga maliya kuma ta ba da ruwa ashe dama wasu shaidanu ne kawai suke fakewa da nan da raunin imanin mutane suke cutar su suna sa su tsafi a fakaice to amma kaga wannan ba irin wancan ba ne da haka ba laifi don mutum ya yi wata dabara ta noma ko shuka inda a ciki babu wani abu na tsafi ko na camfi ko kuma na yin biyayya ga wasu shaidanu ko makamancin haka dabaru ne na yau da gobe wanda Allah subhanahu ala yake kimsa wa mutane don su ji daɗin rayuwarsu mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malam mutum zai iya itikafi a masallacin unguwarsu eh zai iya in dai juma'a ba za ta kewayo masa ba in masallacin ba na juma'a ba ne in kwa na juma'a ne zai iya yi ko da juma'a za ta kewayo masa saboda ko da sallar juma'a ta same shi a nan ba sai ya fita ba amma idan masallacin da za ka yi itikafi ba na juma'a ba ne kuma juma'a za ta kewayo to malamai suka ce ka aikata makaruhi domin fitar da za ka yi zuwa sallar juma'a wanda wajibi ce to ba a san irin wannan fitar ga wanda yake itikafi shi yasa gwanda in zaka ka yi itikafi ka je ka yi shi a masallacin juma'a in dai ka san juma'a za ta same ka amma idan itikafi ne wanda juma'a ba za ta same ka ba to masallacin da ake kamsu salawat ma ana iya yi a ciki to sannan wani yana ɗaukar cewa shi itikafin dole sai na bar unguwa ko na bar gari wannan ba haka ba ne ko masallaci ga gida ga gida ne ana iya yi to sannan sai yace faɗin Allah huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir a cikin suratu tagabun kenan a suratu talaqi ko cikin suratu talaq sai yace ina son ƙarin bayani akai domin ina da fahim eh, domin inda na fahimce ta Allah ya halicci musulmai kuma ya halicci kafirai wani ba zai koma wani ba musulmi ya koma kafiri ko kuma kafiri ya koma musulmi gaskiya wannan ba haka bane saboda in ka fahimci haka to ai yau da gobe ta karya ta fahimtar ka kafirai ba sa zuwa su musulunta kuma da yawa daga cikin musulmi ba su yi ridda ba to kaga ba haka ayat take nufi ba abinda Allah yake nufi duk daren dadewa duniya sai an samu musulmi sai an samu kafurai akwai waɗanda haka Allah ya yi su ba za su taɓa musulunta ba duk wa'azin da za ka yi musu kuma ganin daman Allah ne haka shi ya kasa bayansa shi yasa yace walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasu hatta yakunu mu'minin in Allah ya ga dama duk duniya za a musulunta kuma in ya ga dama duk duniya sai a kafirce amma ganin dama sai ya bar wasu musulmi wasu kuma me kafirai haka yake so ya ga bayansa kuma shi yasa yake rarrashin annabi sallallahu alaihi wasallama duk yadda za ka yi wa'azi fa sai wasu sun kafirta innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun yasa kafuran annabi hudu suka ce sawa'un alaina a wa'azta am lam takun min mu fa bai dame mu ba ya hudu ko kai wa'azi ko kar kai wa'azi mu ba za mu canja ba muna nan akan yadda muke da haka dai wannan ganin damar Allah ne shi Allah babu abin da ke faruwa a mulkinsa kuma ya fi ƙarfinsa ba kamar irin mulkin duniya ba ne wani mai mulkin a duniya yana son abu ya faru amma ba zai faru ba baya so kuma abin ya yi ta faruwa to shi Allah ba haka ba ne duk abin da kaga yana faruwa haka Allah ya ga dama kuma inna rabbaka fa'alul lima yurid amma idan bai ga dama ba ba abin da zai faru walau sha rabbuka ma fa'aluhu fadharhum ma yaftarun in Allah bai ga dama ba duk wani abu da bayi suke ba za su iya yi ba da haka ganin damar sa ya so ya ga wasu kafirai wasu musulmai wannan yana nuna duk zafin kishin ka na addini dole ka haƙura ka ga wani kafiri ba za ka iya shiryar da shi ba haka duk zafin kishin mutum na kiristanci dole haƙura ya ga musulmi haka Allah ya so duniya ta kasance dole musulmi ya rayu da kafiri dole kafiri ya rayu da musulmi ko da ba a son juna saboda shi Allah haka ya ga dama haka ya so saboda yayi wa wuta da aljanna alƙawarin sai ya cika kowace lokacin da ya alkawarin zai cika wuta kuma da kafirai zai cika to in duk an musulunta da wa za a cika yi wa aljanna alkawarin zai cika ta kuma da muminai zai cika in duk an kafirta to da wa za a cika da ka alkawari ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma zai cika kayansa ya tambaya ce mutum ne ba shi da lafiya yana fama da hepatitis B sai aka ba shi magunguna a asibiti kafin azumi yana cikin sha sai azumi ya zo sai ya daina sha yadda aka tsara safe da rana saboda azumi daga baya sai ya soma ramewa sai ya daina azumin saboda magani to sai ya ranka azumin da ya sha bayan sallah ko kuwa zai iya ciyarwa ya wadatar ya danganta da irin cutar likitoci su za su bashi bayani kan cewa wannan ciwon naka ana warkewa baya ɗaukan lokaci treatment ɗinsa zuwa lokaci kaza ne ka warke to in dai ciwo ne wanda ana warkewa a kusa in ka sha azumi a sanadiyarsa ba ka ciyarwa ramawa kake sai ka jira ka warke sai ka rama kuma ko baka warke ba ka mutu Allah ya yafe maka amma idan ciwo ne wanda an san yana ɗaukar tsawon lokaci ba a warke ba to irin wannan in mutum ya sha azumi ta sanadiyarsa kai tsaye kawai ciyarwa yake yi da haka sai ka koma likitocinka sun baka bayani shin wannan maganin da suka dora ka a kai kamar zuwa wani lokaci a bincikensu na likitoci ya nuna musu cewa mutum zai kai yana sha shin zai ci gaba da sha ne tsawon rayuwa ba a daina domin akwai magungunan da in ka fara sha sai ka mutu ba a dainawa tsawon rayuwarka haka za ka yi ta fama da su kamar irin ciwon hawan jini kamar irin ciwon shuga inda mutum ya fara shan magani a irin wannan larurar to kuma sai Allah to kaga wannan daban amma akwai cututtukan da za a ce maka tsawon wata shida kawai za ka sha magani tsawon shekara ɗaya kawai za ka sha magani to irin wannan sai ka jira in ka warke sai ka rama tambayarsa ta biyu mutum ne ya yi ƙubla kiss ma'ana sumbantar matarsa wa matarsa da rana kuma yana cikin azumi amma bai yi inzali ba to shi ma inzalin aida ka fassara ma'ana mani bai fita ba ko azuminsa na nan eh azuminsa yana nan an gane ko idan mutum ya sumbanci matarsa bai fitar da mani ba azuminsa yana nan kai ko ma maniyin ya fita inda a iya sumbata ya tsaya bai sadu da ita ba azuminsa yana nan sai ce idan ba matarsa ba ke fa ai hukuncin baya canjawa ko matarsa ko ba matarsa ba duk hukuncin ɗaya ne azuminsa bai karye ba amma a can bai da laifi a can yana da laifi amma dai duk azumi bai karye ba amma cewa azumi bai karye ba kuma fa baya nuna cewa zai samu ladan azumin zai iya yiwa yayi yunwa banza ya sha kishirwa wofi tunda akwai mai azumin da yunwa banza yake sha kishirwa wofi yake sha bai da ladan azumi akwai laifuffukan da yawa da in kana azumi kana yin su to yin wabban za kake kishiro wofi ba za ka samu ladan azumi ba amma kuma ba za a ce maka azumin ya kare ba amma dai ba ka da lada shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atash da yawa mai azumin da bai da rabon komai na azumi sai ya kishiro banza da yin wofi kuma yace man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatan fi an yada ta'amahu wa sharabahu wanda ba zai daina ƙarya ba yana azumi ba zai daina aiki da ƙarya ba yana azumi to Allah baya buƙatar daina cinsa da daina shansa ma'ana aikin banza kuma yake azumi da ƙarya babu lada azumi da aiki da ƙarya babu lada Allah ya kiyaye mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam yace niyya tana cikin farillan sallah an ce ba a faɗan niyya a baki malam koya mana yadda ake ɗaukan niyyar sallah ko alwala ko wankan janaba Allah ya ƙara wa malam fahimta ba a koya wa mutum niyya daman da ka aka yi ka yanzu har ka tashi ka ɗau alwala ka ɗau buta ka shiga ban ɗaki ka kamo ruwa ka zo ka zauna ka ɗaura alwala duk baka san me za ka yi ba kana buƙatar sai wani ya zo ya ce maka ga abin da za ka yi to ai ka zama mahaukaci ko a mahaukata ma ba kowa ne irin wannan a ita niyya mahallinta zuciya ce da ka tashi aiki shikenan niyya ta shige ka domin ka san me kake ka san manufarka in dai da lafiyarka in dai da hankalinka da haka annabi ba ca ku yi niyya ba ca daman aiki ba a yi sai da niyya amma yanzu ka samu mutum ya fito daga gidansa ya yi tafiya mai nisa har sai da ya zo daidai wannan asibitin zai karyo kwana ka ce malam ina za ka yi ce wallahi ni ma dai ban san ina za ni ba sai ka kama shi zuwa asibitin mahaukata ba ko kuma jira yake sai ka laƙana masa me zai yi da haka malamai suka ce anniyatu mahallu halqalb wa talaffuz biha bid'a ita niyya a zuci take asali fitowa a faɗe ta wannan sabon al'amari ne da sunan addini babu shi ba a taɓa jin annabi zai yi sallah ya tsaya ya wani karatu wai da sunan niyya ba ko zai yi alwala ya wani sumbatu da sunan niyya ba ita daman a zuci take da ka tashi aiki kana kudura da kayaka ka san me za ka yi za ku iya haɗuwa ku da yawa ku yi aiki kowa in an tambaye shi ya faɗi niyyarsa daban yanzu za ka iya zuwa jirgi ka yanki tiket kai komai ka ganka a cikin jirgi wancan ma haka wancan ma haka amma kowa an tambaye shi me ya manufar tafiyar ka daban wannan zai tafi saudi arabia ne saboda zai je saudi jaman neman lafiya wannan zai je saudi arabia ne saboda zai je umara wannan zai je saudi arabia amma shi kuma aikin diflomasiya yake yi wannan zai je saudi arabia amma takari ne zaman shahada zai je gashi duk aikin ɗaya ne duk tikitin ɗaya ne komai naku ɗaya ne amma niyyar kowa me daban daban da haka aiki yana iya haɗa mutane niyya ta bambanta su daman shine manufan niyya ɗin za ku iya yin aiki ɗaya ya zama wancan ya yi dan Allah wannan ba dan Allah ba amma aikin ɗaya ne komai to a nan ne shi Allah sai ya kalli zuciyarku wanda ya dan shi ya karɓa wanda bai dan shi ba ya ban masa kayansa haka dai niyya ba ta buƙatar sai an zaunar da kai an ce maka wani ga yadda za ka yi niyya duk wannan masu sai da littattafai wai majmu'in niyati yan masu ci da jahilcin mutane ne ka san in dai mutane suna da jahilci to waɗansu kuma sai sun ta jahilci masa'ibu qaumin inda qaumin fawaidu kai kana fama da jahilci su kuma suna karɓe ma kuɗi jahilcin ka ya ja a ce maka ga wani littafi duk niyyar duniya akwai ta niyyar wankan janaba ni to ina niyyar cin tuwo ita mai yasa babu a ciki shi ba aiki ba ne? takarda ta kusa da ta ƙarshe ce malam ina son a yi min ƙarin bayani akan wata yarinya da nake nema da aure lallai yarinyar ta ce in ba ni ta aura ba za ta iya kashe kanta sannan su kuma iyayenta sun ce za su ba ta wani ita kuma ta ce ba ta son shi ni take so gashi kuma har ya kawo sadaki dan Allah malam ka bani shawara menene mafita mafita shine tunda tana son ka za ta ji maganarka to kai kai kokari ka bata ka rarrashe ta ka kwantar mata da hankali ka nuna mata mahimmancin biyayya ta ga iyayenta ko da a ce iyayen sun zo da sabanin abin da kai shine ra'ayinka domin wannan magana da nake gaya maka in baka yi wasa ba ka rubuta ka ajiye in ka hure mata kunne ta rabu da iyayenta dan kai kai ma za ka haihu kai ma za ka haihu wata rana za ka iya samun similar case a gidanka irin wannan ga wanda kake so yarka ta aura ita kuma ga wanda take so to a wannan lokaci ne wannan abin da nake baka shawara kai kai ma zai ma rana in kai ma yanzu ka ziga ta ta bijire wa iyayenta dan kai to kai ma sai an zuga yarka ta bijire maka dan ta saurayi wanda kuma ba za ka so haka ba da haka ina gaya maka wannan ne don ka yi wa kanka da kanka gata dan gaba to sannan a lokaci guda su kuma iyayen su gane suna cikin kuskure ita ya mace an bata damar ta zaɓi mijin da take so ta aura sai dai idan akwai wani abu na kuskure idan akwai wani abu na ba daidai ba to ya kamata su kuma iyayenta su fahimci daidai su zo su tattauna da ita su wayan mata da kai cikin sauƙi don ta gane cewa abu kaza da take so akwai illa kaza akwai illa kaza akwai illa kaza kar su yi amfani da fawa da ƙarfi na sai sun tirsasa ta saboda su suka haife ta wannan ba daidai bane shari'a musulunci ba ta yarda da wannan ba da haka iyaye suna da damar su yi wa su zaɓi musamman idan ƴar ta zama tana so in kuma bata fahimci zaɓin da suka yi mata ba to a zauna a tattauna a fahimci juna idan ta ce ba ta son nasu su kuma suka ce ba sa son nata to sai su gaya mata illolin natan don ta haƙura kuma su gaya mata amfanin nasu don ta yadda idan ta kai hakan ba zai yiwu ba sai su ce to wannan da kike so mun yadda ba za mu baki shi ba saboda mu mun gane miki illa namun kuma tun da baki so ba za mu tilasta miki ba amma ne mu wani sai su sake bata dama to hakan sai ya fi zama lafiya sama da ka haifi ya kai mata tarbiyya duk kuna zaune lafiya amma saboda rashin wayewa da rashin fahimta sai lokacin ta ka zo ka rusa duk abin da kai mata na tarbiyya da kanka domin wasu iyayen sun haifi yar sun mata tarbiyya a wajen aure suke kuskure sai yar ta shiga duniya duk tarbiyyar da suka yi mata sai ta lalace sai ta zama karuwa ko ta zama tana yawon banza kuma su suka taimaka akan matsala aure abin da suka gina na shekaru aru aru sun rusa kayansu da kansu takarda ta ƙarshe mai tambaya ce tambaya ta ita ce Ni a hukuncin macen da ta bar gidan mijinta cikin azumi ba tare da sanin mijinta ba kuma bai san inda ta je ko take ba babu bambanci yin wannan laifin da azumi da wajen azumi sai dai la'alla cikin lokacin azumi lokaci ne mai alfarma wanda bai kamata a ce mutane suna saba Allah a irin wannan lokacin ba domin ba lokaci ne na sabo ba lokaci ne da ya fi dacewa a yi amfani da shi wajen ayyukan ɗa'a saboda irin ninnin kalada da Allah yake yi amma ta fuskar hukunci na shari'a babu bambanci tsakanin macen da ta saba wa Allah a azumi da wajen azumi dukkanin su sunansu sun yi laifi duk abin da ta yi ɗin sunansa laifi domin ba watannin aka yi wa laifin ba ubangijin watannin aka yi wa laifin illa iyaka mu ce gaskiya muna tausaya mata a ce a irin wannan wata kuma a same ta da yin irin wannan aiki Allah ya kiyaye Allah zai iya ninka mata azaba ko makamancin haka sakamakon keta alfarma biyu da ta yi alfarmar laifi da kuma alfarmar watan da ba a son a yi laifin a cikinsa sai ce tambaya ta biyu ita ce menene hukuncin macen da take zargin 'yar uwar zamanta da cewa ta yi mata sihiri ko ta sa mata magani a abinci Allah ya saka da alkhairi to zargi ne a jiya mun yi karatu akan zargi ijtanibu kathiran min adh-dhann ku nisanci yawan zato da yawan zargi kuma namiji in yana da mata biyu sai ya zama jajirtacce mata biyu ko sama da biyu wata haka kawai sai ta fito da wannan fitinar ta ce an sa mata magani ko ane mata asiri ka yi juyin duniya ta kawo hujja ba ta da ita ita dai ane mata asiri to ya zan in yadda ane miki asiri ba ki da hujja wal hatu burhanakum in kuntum sadiqin da haka abin da yake akwai kai miji karka ce baka yadda ba a asirin ba kar kuma ka yadda ana asirin abin da zaka ce shine ta kawo hujja da dalilai da suke nuna haka domin haka Allah subhanahu wataala ya ce wani mijin sai kaga kawai sai ya hau ya yadda ai ana asirin sai ya je ya saki waccan ko ya ci mutuncinta sai daga baya ya gano wannan ɗin ƙarya take sai kuma ya dawo yana neman su sasanta da wacan yana bata hakuri to Allah ya gaya mana in ja'akum fasiqun fata fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadim Allah ya ba mu zaman lafiya da iyalanmu da dukkanin al'umma baki daya a darasin mu na jiya mun tike da ƙarshen suratul hujurat yau za mu tashi farkon suratul qaf ya ce suratu qaf ita ce sura ta hamsin idan mai lissafi ya ɗauko lissafi daga sama cikin surorin Alƙur'ani mai girma suratu qaf makiya suratu qaf an saukar da ita annabi yana makka kafin ya hijira ya koma madina hiya sittun wa arba'una aya ayoyinta arba'in da shida ne tushabihu kalamal khitabati suratu qaf maganganunta sun yi kama da hudu ba shi yasa ma sau da dama annabi yana yawan karanta ta a hudubar juma'a ɗaya daga cikin mata sahabbai ta ce ban haddace suratu qab ba sai daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yawan kafa hujja da yake da ita a huduba ta ranar juma'a shine malai yace maganganunta in ka lura zaka ga sun yi kama da salan zubin zance na masu yin huduba malai yace fil mawdu musamman dangane da abin da take tattaunawa akai tun daga farkon ta har karshe zaka ga kusan tana magana ne akan topic ɗaya shine magana tashin alkiyama wal fawasil haka zaka ga karshen kalmomin ta suna karewa iri ɗaya iri ɗaya kamar zubin kafiyar waka wa min thamma daga haka ne ma ja'a fi sahihi muslimin yazo cikin sahihi muslim an ummi hisham daga ummu hisham bintu haritha ibn nu'man yar harisa dan nu'man ta ce. kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yaqra'uha kulla juma'atin alal mimbar yana karanta suratu qaf kowace ranar juma'a akan mambari yana yin huduba da ita idza khataba bin nas in zai wa mutane huduba an gane ko malai ce duu abinda sura take karantarwa kira bin nazari da yin duba ilal al makhluqati sufliyya zuwa ga halittun ƙasa wal da kuma halittun sama lalibi ha domin mutum ya kafa hujja da waɗannan abubuwa guda biyu zuwa ga sanin khaliqiha mahaliccinsu wa ilal ba'a kuma ya kafa hujja da su izuwa ga imani da yadda da cewa za a tashi alkiyama wal hisab kuma za a yi hisabi wa sidiqir risala kuma gaskiya ne manzancin da annabawa suka zo da shi al-imam ibnu kasir a cikin littafin sa na tafsirul qur'anil azim yayi fasali yace fadlu surati qaf falalar ita suratu qaf din روى الإمام أحمد إمام أحمد بن حنبل رويت حديثي أن عمر بن الخطاب شو سيدنا عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي سيدنا عمر ياتم بي أبو واقد الليثي لا يدك تشين صحابي يتي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد قيام وأن waɗanne surori annabi yake karantawa a sallar idin ƙaramar sallah ko babba با a farko bayan fatiha da raka a ta biyu bayan fatiha wace sura annabi yake sai abu waqidil laifi yace bi qaf rabati manzo Allah a sura a raka'a farko a sallar idi karama ko babba bayan fatiha yakan karanta qaf wal qur'anil majid a raka'a ta biyu bayan fatiha yakan karanta rabati sa'atu wa inshaqqal qamar ibn kathir ce wal maqsudu idan muka lura da kyau abin nufi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shine cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kana yaqra'u bi hadhihi suwar fil majami'il kibar annabi duk inda aka yi taro na mutane babban taro irin na sallar juma'a ko idi karama ko babba yakan karanta wannan sura shine ibnu kasir ce kal idi kamar a idi wal juma'i da juma'a lishtimaliha ala ibtida'il khalqi domin sakon da sura take kunshe da shi bayani ne na yadda Allah ya fara halitta wal ba'thi da kuma yadda zai tashi alkiyama wan nushuri da kuma yadda zai tara mutane a waje guda wal ma'ad da makoma wal qiyam da tsayuwa wal hisab da hisabi waljannati jannati da batun aljanna da wuta duk surata ta kunsa was sawabi da batun lada da kuma ukuba ga wanda suka saba wa Allah wat targhibi wat tarhib da kwadaitarwa da kuma tsoratarwa da haka in muka lura da kyau wannan shine darussan da ita surata ta kunsa batu akan farkon halitta da yadda za a ƙare halitta makomar halitta da kuma mafara halitta sakamako kyakkyawa ko kuma sakamako mummuna da wanda ya mummunan aiki fatan mu Allah ya bamu ikon karanta ta daidai ya bamu ikon bayanin ta daidai ya bamu ikon yin aiki da abin da ta kunsa mai Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim bayan bismillah Allah madaukakin sarki yace qaf ya buɗe surar da harafin qafun harafin qaf ɗaya ne daga cikin harufan babbaku na larabci guda 29 wanda suke farawa da alif su kare da ya cikin surorin alkur'ani guda 114 akwai guda 29 da Allah ya buɗe su da haruffan babbaku wanda ake kira da alhuruful muqatta a kuraman baki wadan suka ga an fare su da harafi ɗaiɗai kamar irin qaf kamar irin nun kamar irin su sad waɗansu kaga an fare su da harufa bibbiyu kamar hamim hamim guda biyar a cikin alkur'ani waɗansu kaga an fare su da harufa uku uku kamar alif lamim alif lamim da alif lamra da ke cikin qur'ani waɗansu ka gansu da harufa guda hurhudu alif lamim sad waɗansu ka gansu da harafi biyar kaf haya ayin sad waɗansu ka gansu da harafi guda shida hamim ayin siyin qaf malamai suka ce kololuwarsu shine harafi guda shida domin duk kalma a larabci duk tsawonta haruffanta ba sa wuce guda shida shi yasa Allah ya takaita a haka waɗannan harufa malamai sun yi ijtihadi da yawa akan ma'anoninsu waɗansu su ce sunayen surorin ne ma'ana ita wannan surar za ka iya kiranta da suratu qaf a matsayin suna za kuma ka iya kiranta da sunan suratul qur'anil majid an gane ko ko makamancin haka na abin da ya tabbata na sunayenta kamar suratu nun za ka iya kiranta da suratu nun za kuma ka iya kiranta da suratu alƙalami domin an ambaci alƙalamin a ciki kamar irin suratu baqara ka iya ce mata suratu baqara ka iya ce mata suratu alif lamim al baqara kamar suratu ali imran ka iya ce mata suratu alif ali imran ka iya ce mata suratu alif ali imran da aka waɗansu malaman suka ce duk haruffan da ke farkon waɗannan surori sunaye ne na surorin a iya kiran surorin da shi kamar akan ce suratu sad akan ce suratu yasin an gane ko akan iya cewa suratu Hamin siyun ayin siyun Kaf suratu kaf haya ayin sad maryam da ire-iren haka waɗansu malaman suka ce a waɗannan haruffa abbreviation ne takaicewa ne na waɗansu sunaye na ubangiji subhanahu ta’ala, ma'ana kaga cikin sunayen Allah akwai wanda akwai harufan ƙaƙaƙaf a ciki kamar alƙadiru an gane ko alƙadir ko alƙadir ko almuƙutadir, da aka suka ce wannan ƙafin ɗin yana wakiltar sauran harufan babbaƙu ne na sunan alƙadiru ko alƙadir wanda suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu ta’ala. suka ce domin larabawa cikin zancensu na yau da kullum sukan yi haka a madadin jumla guda sai su ɗauki wani harafi daga cikin jumlar sai su aje sai ya wakilci sauran kuma ya bada ma'anarsu irin abin da da turawa suke ce da shi abbreviation takaici dogon suna ta hanyar jera waɗansu harufa su wakilci sauran kuma su bada ma'ana cikakkiya irin ta waɗancan idan an tashi fashewa ko bajewa sai a faɗi kowane harafi ga abin da yake nufi ga abin da yake wakilta wani balarabe ya ce قالت لنا قفي وقلت لها قفي فقالت قاب لا تحسبن أننا نسينا الإيجاب yace taguwarsa ce take tafiya yace qultu laha sai nace da ita kifi tsaya wai sai taguwar ta ce masa qaf qaf ma'anarsa shine waqaftu waqaftu kaga a cikin kalmar waqaftu akwai qafin a madadin ta kawo waqaftu a cike sai ta ce qaf bi ma'ana waqaftu an gane ko to da haka waɗansu malaman suka ce wannan haruffan da ire-irensu takaicewa ne na wasu sunayen ubangiji waɗansu malaman suka ce a'a waɗannan haruffan da dukkan surorin da aka buɗe su ma'anarsu shine yi wa larabawa ƙalubale Ta haddi nuna musu gajiya wasu da iyakarsu na kan cewa ƙur'anin nan da kuke tuhumar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa shi ya ƙirƙiro to ai an yi shi ne da haruffan da kuka gada iyaye da kakanni domin a tarihi larabawa suna da alfabet haruffan babbaku daga alifin zuwa ya'un tun zamanin annabi isma'il kafin bayyanar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duniya da dubunnan shekaru kuma sun saba suna amfani da su wajen haɗa kalmomi da jumloli da maganganunsu na yau da kullum to da Allah ya zo bai ƙara ko harafi ɗaya ba a cikin dai haruffan nasu ya yi amfani da su ya yi ƙur'ani to a nan abin da Allah yake so ya nuna musu shine in kun isa waɗannan haruffan naku da ku kuka ƙirƙire su kuka gade su iyaye da kakanni wanda kuma da su muka yi ƙur'ani kuma ku ɗauki irinsu ku yi kwatankwacin ƙur'ani ibn kasir ya faɗi wannan al-imamu shaukani cikin fathul qadir al-jami' bayna fannai riwaya wa diraya fi ilmi tafsir ya faɗi wannan suka ce shi ya sama da yawa daga cikin waɗannan surorin da aka buɗe su da waɗannan harufa da an faɗi harafin sai ka ga magana ƙur'ani ce take biyo baya yanzu misali idan muka ɗauki sura ta biyu suratul baƙara bayan alif lam sai aka ce zalikal kitabu sura ta uku ali imran alif lam سورة, الأعراب ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يقوم في صدرك حرج منه لتنذر به سورة يونس ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ألف لام را ألف تنزيل الكتاب وأن سورة هود كنا سورة يونس ألب لامرا تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين هو نعم. فدي ديك وأن إنك كالليس هكذا كي تسام مسالي أما في يوم إصاد والقرآن للذكر ياسين والقرآن الحكيم قاب والقرآن المجيد da haka kamar mai da martani ne ubangiji subhanahu wata'ala yake yi ga larabawa game da wannan duk da waɗannan maganganu dukkaninsu ijtihadi ne ba wani nassi da ya nuna cewa abin da wane ya faɗa shine daidai abin da wane ya faɗa ba shine daidai ba to amma wannan maganar ta ƙarshe ƙarshen nan ita ce maganar da ta fi kama da daidai idan mai lura ya lura to amma duk da haka abin da ya fi inganci game da fassara waɗannan kuraman baki mu tsaya akan abin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka tsaya akai musamman halifofinsa guda hudu sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina aliyu dukkaninsu sun tafi akan cewa allahu a'lamu bi muradihi bi zalika allah kadai shi ya bar wa kansa sanin me yake nufi da waɗannan harufa manzo allah bai fassara su ba sahabai ba su tambaye shi fassara ba kuma bai ce musu komai ba da haka a tafi akan hakan shine yafi shi yasa wasu malamai suka ce Allah a cikin kowane littafin da ya saukar yana da sirri ya aje wani abu ba wanda ya sani sai shi ko annabin da ya ba wa littafin bai da ta cewa game da haka a cikin attaura akwai irin wannan linjila zabura sufi ibrahim sufi musa to haka a qur'ani suka ce sirrirrukan Allah a cikin qur'ani sune waɗannan kuraman baki wanda shi kadai ya barwa kansa sanin abin da yake nufi da su to da haka shi yasa malam anan shi ma sai ya ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah kaɗai ya bar wa kansa sanin abin da yake nufi da haka sai Allah ya ce wal qur'anil majid ubangiji yana rantsuwa da alqur'ani mai girma wawun din wal qur'ani wawul qasmi ce daidai take da wawun din cikin wallahi wawun din cikin wa rabbil ka'aba an gane ko wawul qasmi ce ma'ana Allah yana rantsuwa da alqur'ani mai girma ta fuskar li'irabi duk inda wawan din nan ta zo to sunan da ya zo bayan ta kisra take masa kaga sai aka ce wal qur'ani ba a ce wal qur'anu ko wal qur'ana ba domin huruful qasmi suna daga cikin huruful jarri in ka ce wallahi kaga wawan din ita ta wa Allahu jarra wa rabbil ka'aba in ka ce tallahi ta'un din ita ta wa Allahu ismul jalala jarra ya zama Allahi a madadin Allaha ko Allahu da haka wal qur'ani Allah yana rantsuwa da alqur'ani to wannan sai ya nuna kenan ubangiji ma da kansa yana rantsuwa tare da cewa Allah duk maganganunsa gaskiya ne qawluhu alhaq wallahu yaqulu alhaq wa man asdaqu min allahi qilan wa man asdaqu min allahi haditha an gane ko kenan wannan yana nuna ba wai sai in baka da gaskiya ne zaka rantse ba wani lokaci kakan rantse ko da kana da gaskiyarka ubangiji ba wanda ya kai shi gaskiya amma gashi yana rantsuwa sai malamai suka ce in mai gaskiya ya rantsuwa sakon da yake so ya isar shine maganan nan fatana da mahimmanci a kula da ita Mana nan Allah yana rantsuwa game da yana rantsuwa da Qur'ani abin da zai yi rantsuwar dan shi zai zo gaba abin da yake so ya nuna mana shine to mu kula da wannan abu yana da matukar mahimmanci. wanda zamu ji jawabul qasmi din ko abin da aka yi rantsuwar dan shi al muqsamu alaihi shine maganar tashin alkiyama ko maganar gaskiyar manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan abu na biyu yana nuna mana cewar ya halatta a rantse da ƙur'ani domin gashi Allah ya rantse da ƙur'ani duk da cewa ba duk abin da ya halatta Allah ya yi ba ya halatta bayi su yi domin shi Allah yana yin abin da ya ga dama mu ko ba mu isa mu abin da muka ga dama ba sai abin da aka samu in ko muka yi abin da muka ga dama to za mu ga abin da ba ma da haka ba wai ina nufin duk inda Allah ya yi rantsuwa ya halatta mu irin wannan rantsuwa bane a'a domin Allah ya yi rantsuwa da wasu abubuwan da ni da kai da mu baki ɗaya bai halatta mu rantse da su ba Allah ya yi rantsuwa da hantsi yace wadduha ya yi rantsuwa da dare yace wa laili ya yi rantsuwa da rana yace wa shamsi ya yi rantsuwa da wata yace wa amma ni da kai ba za mu rantse da wata ba ba za mu rantse da rana ba ba za mu rantse da hantsi ba ba za mu rantse da dare ba domin manzo Allah ya ce ayyuhan nas man kana minkum halifan falyahlib billahi aw liyasmut ya ku mutane duk wanda zai rantse a cikin ku ko ya rantse da Allah ko ya ja bakinsa ya shiru shi dan adam bai halatta ya rantse da wani ba in ba da Allah ba to amma rantsewa da Qur'ani anan mutane ma ya halatta su rantse da Qur'ani domin Qur'ani maganar Allah ce maganar Allah kuma sifar Allah ce da sifa da mai sifa kuma abu ɗaya ne in ka ce na rantse da ƙudurar Allah daidai yake da ka ce na rantse da Allah in ka ce na rantse da mulkin Allah daidai yake da ka ce ka rantse da Allah in ka ce na rantse da ilimin Allah daidai yake da ka ce na rantse da Allah to haka in ka ce na rantse da ƙur'ani kamar kana cewa ne na rantse da maganar Allah domin ƙur'ani maganar Allah ce kuma ya halatta ka rantse da attaura ya halatta ka rantse da linjila ya halatta ka rantse da zabura yanzu wani da zai ce na rantse da bible ko musulmi ne yayi daidai saboda bible littafin Allah ne wannan shine abin da mu addinin mu ya gaya mana littattafan Allah maganarsa ce maganarsa sifarsa ce sifa da mai sifa abu guda ne an gane ko da haka anan da Allah ya rantse da Qur'ani malamai suka ce har mu ya halatta mu rantse da qur'ani shi yasa zamu ga a kotunan mu musamman shari'a court ana ba wa mutum rantsuwa da me da qur'ani in musulmi ne idan rigima ta rigima sai a ce to zo ka rantse da qur'ani ba laifi bane domin rantsuwa ne da sifar Allah rantsuwa da sifar Allah kuma daidai ne da rantsuwa da Allah subhanahu wataala to haka nan masu mulki in za su karɓi mulki ana ba su qur'ani su rantse da shi musamman musulmin cikinsu wanda ba musulmi ba kuma a ba su ne bible su rantse da shi wannan duk rantsuwa ce da qur'ani kuma malamai suka ce babu laifi in an yi haka domin Allah ya rantse da qur'ani anan kuma babu wani dalili na shari'a da ya nuna ba za a rantse da qur'ani ba ballantana ma idan muka kalli cewa shi qur'anin sifar Allah ne zai shiga karkashin rantsuwa da Allah subhanahu wataala to sannan Allah ya ce al-majid ya sifanta qur'ani da al majdu shine girma da haka alqur'ani majidun littafi ne mai girma shi yasa a cikin suratul buruj yace bal huwa qur'anun majidun fi lauhin mahfuz tabbas wannan littafi da kuke gani abin karanta ne mai girma wanda asalinsa a cikin lauhin mahfuz yake malai ce kalmar almajid bi ma'ana alkarim mai girma alallahi a wajen Allah alkafirul khayyir mai yawan alheri wa kullu ma wa kullu man talaba maqsudan wajada fihi duk wanda yake neman wata bukata zai same ta a cikin qur'ani abin da ake nufi duk wani abin da ya shige maka duhu game da sha'anin addini za ka samu mawarwararsa a cikin qur'ani domin Allah ya ce wa maktalaktum fihi min shay'in duk wani abu da kuka yi saɓani cikin sha'anin addini to hukuncinsa ku mai da shi ga Allah mai da shi ga Allah shine a koma ga Qur'ani daidai da fa'inta na za fi shay'in Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in in kuka ja in ja game da wani abu na addini farudduhu ila Allah to ku maida abin ga Allah malamai suka ce maida abu ga Allah shine koma zuwa ga Qur'ani domin hukuncin yana cikin Qur'ani Allah ya ce wa kullu shay'in fassalahu tafsila kuma ya ce ma faradna fil kitabi min shay komai mun yi bayanin sa dalla dalla ba mu rage komai ba a cikin littafi in mun dauka littafi ana nufin Qur'ani mai da al'amari ko zuwa ga manzan Allah in yana raye aje a kai masa ƙara ya warware in kuma bayan ya ciratu ne zuwa ga rahamar Allah to a koma ga sunnarsa to da haka dai malai yace duk abin da mutum yake nema zai samu a cikin Qur'ani zai samu waraka to da haka Allah subhanahu wata'ala yace wal Qur'anil Majid bal malai yace wa ma amana kuffaru makkata bi Muhammad lallai kafiran makka ba su yi imani da annabi Muhammad ba a madadin hakan bal bari ma ajibu mamaki suke an ja'ahum mundirun minhum wai ta yaya mai gargaɗi zai zo musu daga cikinsu a matsayin mutum su abin da suke gani daga cikin hujjojinsu da suka makalkale na ƙin yin imani da annabi kasantuwarsa mutum su suna ganin Allah ya fi ƙarfin ya aiko mutum a matsayin ɗan aikensa ko dai Allah ya zo da kansa ko ya turo mala'ika shi ne Allah ya ce wa ma mana annasa ce wa ma mana annasa ba abin da ya hana mutanen makka an yi uminu su ba da gaskiya da annabi illa an kalu sai dan sun ce a ba'a Allahu basharar rasula ya za Allah ya aiko mutum ya zama dan aikensa su ba su yadda ba sai Allah ya ce kulka ce da su lauka kana fil ardi mala'ikatun da a ce a ban ƙasa mala'iku ne suke rayuwa mudma innina a kwanci a natse cikin kwanciyar hankali lanazzalna minas sama'i ai in haka ne inda za mu turo dan aike to sai mu turo daga sama malakan mala'ika rasulan ya zama dan aike domin mala'ika shi ya kamata ya zama dan aike zuwa ga mala'iku yan uwansa kamar yadda mutum kuma shi ya fi kamata ya zama mai dan aike ga mutane yan uwansa domin fa so ake shi wannan dan aiken ya wayan ma da kai ka fahimce shi kai koyi da shi to yanzu in mala'ika ya zo ta ya za mu fahimce shi da wani yare zai mana magana shi ba mutum ba shi baya cin abinci shi baya aure shi baya gajiya yanzu a ce ga mala'ika jibril zai ja ta tahajjudi a masallacin nan akwai wanda zai iya bin sa shi alwalarsa ba ta karewa shi baya gajiya shi in ya rabka ruku'u kila sai a shekara dubu bai dago ba ka iya bin sa kaga tsagiranci ne kawai na mutane da haka Allah madaukakin sarki ce wannan hujja hujja ce mai rauni inda da gaske kuke sai ku auna ku gani ku din mala'ikun ne to ya za a ku ce sai an turo muku mala'ika za ku yadda ku mutane ne in an turo muku mutum dan uwanku shi ya dace da ku shi za ku iya koyi da shi shi zai muku magana ku fahimta shi ne wanda halayyarsa ta dan adantaka take tafiya da irin taku da haka wannan hujja ce daga cikin hujjojinsu masu rauni da suka dogara da su na kin yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mali ce ai suna nufin rasulun min anfusihim dan me za a turo musu da dan aike dan cikin su yukhawifuhum bin nar yana tsoratar da su da wuta ba'da al bayan an tashi alkiyama in ba su imani da shi ba fa qala al wannan shi ya ja kafirai suka ce hadha shay'un ajib mu a wajen mu wannan abu ne mai ban mamaki a ce Allah ya turo mutum ya zama ya wakilce shi kuma ya zama shine dan aikensa to da haka malamai suka ce kalmar bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum فقال الكافرون هذا شيء عجيب إتتي جواب القسم da Allah yake walƙur'anil المجيد ko shine almuqsamu alaihi kai shine abin da Allah yake so ya tabbatar mana bayan ya rantse domin ko kai ne yanzu a cikin zancen ka sai ka zo sai ka ce wallahi to ai bai cika ba sai an tambaye ka to wallahi me to wannan abin da zaka faɗa shi kake rantsuwa dan ka tabbatar dan wanda yake sauraron ka ya yadda ko ya ga girman abin to shi ma Allah da ya rantse akwai abin da yake so ya tabbatar abin da yake so ya tabbatar shine gaskiyar manzancin manzan Allah wanda su kuma kafirai ba su yarda ba to shine malamai suka ce idan ka kalli farkon suratu qaf da farkon suratu sad zaka ga kusan sako ɗaya suke isarwa dukkaninsu an yi rantsuwa da qur'ani dan a tabbatar da manzancin annabi kuma a ƙaryata musun da kafirai suke masa ubangiji subhanahu wataala ya ce sad bayan bismillah Allah ya ce sad Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika sai ce wal qur'ani dhikri daidai da wal qur'anil majid sai ce balil ladina kafaru lallai kafirai fi izzatin suna cikin girman kai na kin yadda da annabi wa shiqaqin da sabani tsakaninsu da juna duk sun ƙi su yadda annabi annabi ne to amma kalmar su ta ƙi haɗuwa wajen sukansa waɗansu su ce mawaƙi ne waɗansu su ce mahaukaci ne waɗansu su ce mai duba ne kalmar sukar sai ta ƙi haɗuwa shine balil lazina kafa rufi izzatin wa shiqaq daidai da faɗin Allah fa in amanu bi misli Allah ya ce fa in amanu inda sun yi imani bi misli ma amantum bihi da irin abin da kuka yi imani da shi na annabtar manzon Allah da Qur'ani da lahira da kaza da kaza faqad ta sai su shiru kansu ya haɗu amma fa in tawallau in suka rabu da wannan to fa inna mahum fi shika kansu sai ya rarrabu domin waɗanda suka ce annabi mawaki ne ba su ne waɗanda suka ce masa mahaukaci ba domin ba yadda za a yi mahaukaci ya zama mawaki waɗanda suka ce masa matsafi ne ba su ne wanda suka ce masa mahaukaci ba kuma su ne suka ce masa mawaki ba saboda waɗannan maganganun guda uku kowanne tana cin karo da wata kuma tana warware ta da haka Allah ce balil ladzina kafaru fi izzatin wa shiqaq kam ahlakna qablahum min qarnin fanadaw wala tahina manas yanzu ba su da bawayo ba su da hankali al'umma nawa muka halakar kafin su sanadiyar ƙaryata annabi suka ƙi su ɗauki wa'azi har sai da azabar ta sauka fanadau suke kururuwa ijunansu. junansu sai Allah ya ce wala tahina manas amma kuma lokacin ba lokacin tsira ne. domin in baka ba Allah ba sai da azaba ta sauka duk kururuwar da zaka yi ihun ka banza ne ba zai amfani ba sai Allah ya ce bal ajibu tabbas sun yi mamaki an ja a ja'ahum min minhum saboda mai gargadi ya zo daga cikin su al kafiruna sai kafirai suke cewa hadha sahirun kazzab wannan matsafi ne makaryaci kaga daidai da anan bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum fa qala al kafiruna hadha shay'un ajib karshen ayoyin ne kawai ya bambanta amma da farkon su da tsakiyar su da duk abin da suka kunsa na ko zaka ga kusan abu guda ɗaya ne da haka malamai suka ce da farkon suratu sad da farkon suratu qaf sako ɗaya suke isarwa Allah ya buɗe su da kurman baki ya yi rantsuwa da Qur'ani sannan ya faɗi taurin kan kafirai da kin imani da manzancin maza Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma irin halayyarsu wajen musun sakon da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi in akwai wani sako ƙari malamai suka ce bai wuce ɗaya ba wanda ita suratu ta ƙara wanda ita suratu sad bata zo da shi ba shine kuma bayani akan tabbatar da tashin alkiyama domin duk wanda bai yarda da annabi ba to kuma bai yarda da tashin alkiyama ba sai dai a can Allah ya nuna ba su yarda da annabi ba amma bai ce ba su yarda da tashin alkiyama ba bai ambata wannan cikin jawabul qasmi ba ko almuqsamu alaihi ba sai anan shine Allah zai kara a aya gaba a iza mitna wa kunna turaban zalika raj'un ba'id amma lokaci ya cin mana za mu dakata anan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu tashi daga kan wannan aya Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu mu ikon nisantarta kamar yadda da yawa daga cikin yan uwa suke gani irin abin da ya faru a shekarar da ta wuce bara a irin wannan lokaci Allah ya sake maimaita mana shi muna godiya ga Allah akwai yan uwa baki abokan gwagwarmaya waɗanda muke faɗi tashi da su wajen da'awa a garin Kano waɗanda za ku gansu ga sunan bara ma iwar haka sun kawo mana ziyara akwai Abu Sadiq wanda aka fi sani da abairu wanda shi yake kula da dukkanin karatuttukan da nake gudanarwa wajen yaɗa su a kano kusan duk gurub gurub na karatuttukan mu kusan shi ne babban admin ko da ba shi kadai ba akwai malam aliya'u wanda su ne masu majalisun kofar wambai inda ake karatun riyadu salihin da kuma malam rabi'u wanda shi ma tare da shi yake da kuma malam bilal su uku daga majalisi ɗaya shi kuma malam abairu daga majalisunsa daban majalisin da muke karatun tafsiri duk ranar lahadi na masallacin iya'u sunna na gwammaja housing estate wanda yake cikin garin kano ina wakilta ku tare da yi wa waɗannan bayan allah sannu da zuwa domin su fatan allah maɗaukakin sarki ya ba su ladan zumunci kuma mu wa dukkanin mu fatan yadda muka zo lafiya allah maɗaukakin sarki ya mai da mu lafiya da mu da ku kuma baki ɗaya muna fatan allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana waɗannan ayyukan alkhairi da muke gudanarwa allah maɗaukakin sarki ya sa mu cikin Allah maɗaukakin sarki ya sa mu cikin ‘yantattun bayinsa da yake ‘yanta a wannan wata mai albarka ba za mu manta ba da dukkanin sauran mutanen alkhairi wanda muke faɗi tashi da su tun daga kan ɓangaren ita uwar ƙungiya ta wannan jiha wacce ita ce mai masaukinmu da kuma kwamishina alhaji ibrahim balarabe wanda kowane lokaci fara karatu da kaiwa da komowa duk za ku ga tare da shi ake yau ma an yi dace kuma gashi yana nan kuma da shi muka buɗe wannan karatu da kuma ɗan uwansa malam kabiru abbas wanda shi ma kwamishina ne a wannan jiha ta mai albarka wanda shi ma duk wani lokaci tun farkon zuwa na har yau ina kyauta zaton inda allah ya ba mu ikon yin karatun dare yana tare da mu da kuma yan radio prestige wanda su ma suna matuƙar gudunmawa da kuma taimakawa wajen yada wannan karatu a cikin wannan gari naku mai albarka kamar yadda labari yake zuwa mun wanda ya ɗauki nauyin sa karatun rabin awa ya ba su kuɗin rabin awa ya ɗauki nauyi amma su kuma suka yi tasu bajintar suka ce bari su rinka sa awa ɗaya shi yasa suke buƙatar a sa su a addu'a Allah ya albarkaci gidan rediyon su da dukkan sauran gidajen rediyo waɗanda suke taimakawa wajen yaɗa alkhairi na karatuttuka wanda malamai suke gudanarwa a wannan jihar da ma wajen ta baki ɗaya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya a wannan ƙasa mu mai albarka shugabanninmu na siyasa waɗanda ake gab rantsar da su sabon sabuwar rantsuwa a kashi na biyu fatanmu Allah subhanahu wata'ala da su da waɗanda yanzu suka shiga ofis ɗin ko za su shiga sababbi Allah diye mana riko da hannunsu zuwa ga abin da yake so kuma yadda da shi kurakuran da suka yi a baya Allah maɗaukin sarki ya ba su ikon su gano kuma ya ba su ikon gyarawa daidai ɗin da suka yi ya ubangiji ka ba su lada kuma ka ba su ikon ɗorewa akan wannan daidai ɗin da haka wannan shi ne fatan da muke wa kowa da kowa Allah maɗaukin sarki ka sani muna da bukatu mabambanta ubangiji ka biya mana Allah ka ba mu zaman lafiya a yankinmu na arewacin Najeriya da dukkanin sassan duniya inda musulmi suke fama da tashin hankali da fitintinu Allah maɗaukin sarki marasa lafiyan mu cikin mu gida da asibiti ka ba su lafiya bukatun mu mabambanta Allah ka san su Allah ka biya mana fi man hadait wa afina fi man afait. وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسي ورد كيده في نحري Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim da dukkanin sauran waɗanda suke tare da mu kama daga yan agaji da direbobin yanzu ma ake sanar da ni cewa mala aminu direba wanda yake dauko mu bai da lafiya Allah ya bashi lafiya akwai bawan Allah da yake kula da masallacin wannan da yake kula da janareton wannan masallaci wanda kusan kwana biyar baya zan shigo ya tare ni yake gaya mun dan uwansa shaƙiƙinsa uwa ɗaya uba ɗaya an kama shi an yi garkuwa da shi bayan kwana biyu yake gaya mun cewa sun yi waya amma sun yi haidin namba da haka ba a san an dai yi waya da iyalansa cewa an kama shi amma babu wayar ma da za a sake kiransu a ji kuma me suke bukata ya ubangiji da shi da dukkan wanda suke cikin hali irin wannan Allah ka kasance tare da su Allah ka kwato mana su cikin lafiya ka dawo da su cikin iyalansu cikin aminci mu kuma Allah ka ci gaba da kare mu da dukkan sauran al'ummar musulmi baki ɗaya. wannan kai za ka isa to sannan a ƙarshe kamar yadda aka sani cewa an buɗe tallafi na marayu wanda yanzu ake sanar da ni mai girma kwamishina ya kawo set kaya na marayu guda ɗari na mutum ɗari Allah maɗaukin sarki ya saka da alkhairi Allah maɗaukin sarki ya biya da aljanna da dukkanin sauran waɗanda suka ba da gudunmawa Allah ya ba da ninkin ba ninkin abin da aka bayar kuma Allah ya sa ya zamo sanadin tsira a gobe kiyama سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين